Dr. Lamido Jibril Sise shi ne sarkin yankin Bawe da kewaye kuma tsohon jami'in yada labarai ne a GBC Ghana da kuma sashen Hausa na muryar Jamus. Sarki ya ce shirin da ya fi burge shi a cikin shirye-shiryen muryar Amurka shi ne shirin tsaka mai wuya. Kuma ya yi bayani abin da ya sa wannan shiri yake burge shi. labarin kada ana iya tambayar kifi. Da kafin dai a kafa wannan tashar, mu muna aikin rediyo a external service na external service ne Ghana Broadcasting Corporation. To tashar da ke yada labarai da shirye-shirye zuwa kasashen ƙetare. To shirin nan na tsaka mai wuya shiri ne wanda yake mai ƙayatarwa kuma ana ƙara sunan shirin ma da kansa yana da ɗaukar hankali. Is betting in ji turawa yana kamo hankali. Idan kafin ka saurari shirin kafin a kammala shine in baka ma san abin da yake nufi da tsaka mai wuya ba za ka fahimci musamman ma Aliyu Mustapha Sokoto wanda ke gabatar da wannan shi. ba zan taba manta da shi ba a ziyarar da na kai Amurka daga Jamus lokacin na ziyarci Jikamshi daga wurin su naga yadda ake hada wayoyi na telefon a aika da rahoto da kuma insert har na zo aka karu da ni da dama ana tsammanin ma ni na kirkiro abin amma yau ina faɗi wannan dabara daga Aliyu Mustapha Sokoto na samu wannan dabara shugaban sarakunan Fulani birnin Ghana, Sarki Alhaji Idris Muhammad Bingil ya taya sashen Hausa na muryar Amurka murnar cika shekaru 45 da kuma wasu shirye-shiryen da suke burge shi. VOA sashen Hausa ta cika shekara 45 eh, to alhamdulillah mun gode Allah. A lalle kuwa sashen hausa na voa lalle ta yi abin a zo a gani domin tana ba da cikakkun labaran duniya kuma tana da shirye-shirye wanda yake yana wayar da hankulan jama'a alal misali shirin sunan na lafiya uwa jiki babu mai hushi da ke wannan shirin nan ina burge ni kwarai-kwarai sannan wani shiri kuma da ita yar wannan namu grace alkhairi ita da yakubu makiri suke yi kuma shirin kuma yana burge ni kwarai ni dai na fara sauraron murya amurka sashen hausa na ji tun farko-farkon da aka kirkiro ta tun zamanin ba ma fm garinga lokacin suna kan shortwave na suna kan shortwave hal yanzu to amma tun lokacin ni dai nake sauraron su eh, cikin masu gabatarwan wannan lokaci gudansu da ke burge ni kuma ya zama abokina ne tare muka tashi tun tsohon fadama shine wato aliyu abbas allah jikan marigayi allah ramashe shi to tun zamanin su muna sauraron muryan amurka har zuwa yau sarkin zangon kwashima imrana ango ya jinjina muryar amurka da fatan alheri kan shekara arba'in da biyar na eh, VOA da ya kanga to mu musamman Hausa da Hausawa sai mu mu Allah godiya duniya gaba daya musamman kuma mutanen kasan Ghana ni wanga gidan rediyo ban san abin da zan ce maka na zaba ba wanda yafi wani ba ni gaba daya sun mini don kaga tun walidi na na da rai shi in rediyon shi ya ɓaci to don da ko nawa da mu kashe mun kashe a gyara kamin lokacin VOA ya kai yasa sai abin ya shiga cikin jini na da an sallama masallaci wani lokaci ya kamata ina gindin rediyo muna musu fatan alheri Allah ya ƙara musu ƙarfin guwa muna kuma fatan Allah ya ƙara sabon hikimomin da za a rika yaɗaɗawa. Alhaji Salisu Maudi sarkin samarin Hausawan Accra. Gaskiya muna taya Voice of America murna sosai na cika shekaru 45 da irin gudunmuwan da suka bayar gudunmuwa da yawa gaskiya mun karu da su sosai especially ma wurin gyara mana hausanmu da, da, da, da samo labarai daban-daban na ga programs da yawa especially zauren matasa wanda ya shafi harkar matasa mun ɗauko ilimi da yawa daga wurin kamar saka mai wuya ba ma abin da yake burge ni kamar na kasa ba kasawa ba kaga wannan abu ne da yake wayar da hankalin al'umma shawurin nakasassu kuma a ringa damawa da su muna godiya kuma muna ƙara muku farin ciki allah ya taimaka allah ya saka da alhari idris abdullahi bako sashin hausa na muryar amurka daga accra ghana